الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabba ta ji tabbata ya Allah salatu ya ce ci biya mi cilu tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci gaba da katun sharh sunna ya al'imam al-muzni rahimahullahu ta'ala yinan na tsafo guni ya rajab 1435 kalenda alijiriya na ajin daidai bai tsafo guta may 2014 kalenda yin almiladiya na na ikatun ya taci daga littafin wucin ko? man ga matsala gobe ni ci bayanan man ga sun mahum ba da dautati fil kuburi musa'alun wa ba'da albila manshuruna wa yawmal qiyamati ila rabbihim mahshuruna ولدى ardu عليه, muhasabuna bi بحضرة المواد بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه لكنه لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القتل القائلة في الدنيا وهو أسراء الحاسدين كما بدأه لهم من من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في الصعير وآل الجنة يومئذ في الجنة يتناعمون وبصنوف اللذات يتلذذون وبأفضل الكرامات يحبرون فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون فوجوههم بكرامته ناظرة وعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم دائم مقيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرج أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين تلك عقبى الذين اتقوا عقبى الكافرين الدار وآل الجهد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار يسجرون ليس لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي الأذاب هم خالدون لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نزي كل كفور خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها باب قابو يا جو إن شاء الله من قام ثم كان غنشهم zawangi shi bayan ya jaliabo sun zawangi shi ba da sa'akaci ba da dautaci amin ko bayan zawangi lada kabari zo kabari ci gaba yi ba na fil kuburi daniyan kabarin musa aluna a nyagan matsala ya gogu bai ci manci gan wa ba'adal bila baya na zawon gishi a gigobi na manshuruna ce ci ga annaki fuhal kiyami wa yau malkiyamaci ifuhal e kiyayi magada bi ila rabbihim lo bayan ce ca na. ba ta ga ku yakan walada al'ardi e bayan al'ardo fili alkiyami mu alayhi muhasabu na jiza an giji sabi ke naira ni da yaci ci naira guba nan kyawar jin rayuwa ba rufuwa jina kyawar sayan ci yau sannan kyawar jin rayuwa jina bi hadaratil mawazini amma ga ji sabi wuce ga tun labi wa nashiru a magaji ga sheba ladan suhufi dawawi ne littafi na ja kai ya tuya zandoro ba to titin yi tunci kunan a sawullahu tsaye ciwu da kan yi wannan suwa littafi mu ba ta fi yau min da yin funin ka na mai ruhu ya e kpalo yin wuce hamsi na alfa sana wuyi e ya 50,000 dubu hamsin sai ciwu gani gwa kuma su tujito alkiyami ga lauka na gairullahi azza wa jalla da ga na zangoci ganwayi na ji ceca na alhakimu alhakima na ganga ba hukunci bai na halki tsakani alita jibo na warewa ga kawai ga wuce ga aso ko lakin na wula ma wato a ba hukuncin Yalil hukuma bainahu. ce coco ga ba hukunci tsakani ya halitta jibo bi adili bi adalci wuyi bi miqdaril qa'ilati ke lokaci na waga ke zaje lele kailula fi duniya nan wawa asra'ul hasibin isabi ya ce fantoncin kama bada'ahu ke minace ci cewa lahum ya min shaqawatin ya zando cayi za dede wasa sa'adatin ko zando cayi za kirki na yau ma izin ya wucin ya udu na ga ashe bashin tun ka ni a jali ta ya zawa an yi tun da ba koyan nubu ce ci ka ga zanna yi za guru zanna yi za dede a cin ya gayan wucin a safe su fa alikiya miyo ce ce ai fi da mini ya za guru shi ya bo ni bon so kun fil jannati jaman baci ya dan aljanna wa fariqun fil sa'iri jaman baci ma dane sa'iro wa alul jannati ejini alijanna jima ma izin efon wuce fil jannati dan aljanna yatana'amuna a sai gani mashi wa bi sunu fi da yiri yiri shi da yiri ka ka ka yiri sirisin ya allaza ya e mau e mashi ya talazza na nga afiye wamo wa bi a afdalil karamati da ciwon na shi magan ya ciwon shi nan mana ya na shi da falala shi ganyen alkaramati ya cinwon shi nan yuhbaruna nga afe laji mai jini ya tafe lawomo fahim yan gogu ne cin ga to da gini a da jannari shi na izin halin wuce ila rabbihim lo bayan ce ca yin zuru da muga a fecin da yawa mummuni a fele ce ca alijan nan la yumaruna fi nazar ilaihi a pimbatiyan amma jimbajiyan a cile ce ciya wala ya shukuna amma ke dake lokacin biyeliyan ce ciya fawujuhum fiska jinye gimi aljanna ji bi karamatihi ya bacin wannan tsoye ci jiyanan nadiratun a fe bana wa ayunuhum iya e jima bi fadlihi bi fadalayen tsoye ci ilayyi naziratun ko wa hmm. fe le tsoye ci fi na'imin da nima da'imin na dabba muqimin umma fi continue na gumfi ha na sabon wala wa digime a jinna idan janna bo wa ma hum minha bi mukhrajina igime a janna ma ke zun daga aljanna ukulu ha da'imun ene za gidan aljanna rayuwa na wa wadannan gaggen nan tutun yi wa ba wa zilluha wuriya janna a ke muke dambobi tilka lazi na takau na gai ejeke ba be da na ci bayan zai ji da da sun yi ci na wa kafiri na amma da na ci ba ya zai ji a ci mana buwanan annaru gai yana allah kiyaye mu mm. wa alul jahadi zai ji mai jin jihudu ya tsoci ci maji imani bai tsoci yana an rabbihim daga ba tsoci abu yau mai izin efon wuce mahajubu ne ya kan dambo bi ma na kafiri ja ali tsoci ya wafin nari da enoma yusjeru na nga akwafi a shafe kyanan allah kiyaye mu labi isa jan bi ma qaddamat lahum anfusuhum yana raya ya ne an sakhita Allah wa alayhim to ya ji fushi bayi wa fil azabi da azaba ma hum za wuce khaliduna ga adaba bi nan la yuqda alaihim yamutu la yuqda alaihim yamutu a gwara ya a ga alatwa shi na buwa hmm. wala khafafu anhum min azabiha amma ji sauki yayin azaba daga yanawa ka cin aga na jizi kulla kafuri wa cin aga ya gaya ga ya zando na cin mana wa ce ci nan khala bambi man sha Allah ya zana gaba su yi minal muwahidina mini zai shi be tauhidina ikhrajahum min ha to ci cigan wa kwatiya daga ina wani cewa gan ga tiri jadana ko mushriki jadana zando ci mini zai ji mai be tauhidi ci be imani ci be musulunci amma a lotun ka ba iri jijo amma tuta ci tun ka ba iri wucin a maji tuba Ngo ji gane ko? A matangwa ce ci mafabiyaya ga jiga ne ko amma etun guruwa shi ma wufin zunubi wucin shi ya na zanwucin shi ka ga da na ebe tauhidi na jina tso e ya e ci abi a kuki ya ebe ga wuci ya fi na fi bibin na felwa ɓaga wayo ce mm. ci ji ɓade yi wale ga matsala ya gobe ni ci ba na mangan sun ma kangagancin hum ba da dogtaci fil kuburi baya na kabar ya ba na musa alu na agyagan kin waye gama babon nabo iji rayuwa adedaru duniya ko kwaje hayatu duniya rayuwa ishe a madin rayuwa ya albarzaku rayuwa ya kabari rayuwa ya kan tsakani isho biya likiya ne a madin rayuwa ya fi alikiya ne ko ji gani haku? e gbogbo gbanin na to e zaga ji hanjeli e laza so kunye hacan amma gaza so da kabaro kabare yi baza annabi gadda ya zaga gangwa da gangan ya kabaru yi ba zo lanna ja min ha sa'adu bunin muwazi da abi ne ga sa'adu bunin muwazi na ga gangwa bu yi barki ya kabari amma ka kabari ga yi ba zanen jiga ga zuwa ni don wani rai a giza ga kabarin gugaton musa a luna a giza ga daga kice a giza gan a gizagan guni ruwan da ci gan wuta ya mafari man ka sai ce ciwo ya ba ci man na biyu ka ziya na biyu ya ta ci ma jinuka kiya jini wayo ya ni ci ma za kunta ta kulu fi za ka rajul ki wafe ga ya ce zaba ji wuce na tumbe fiye na bu e ga wuce da nanin e ga guni wale ga ya ci wuta ya mafari ya buka man na biyuka ma jinuka ya ci ga wuta na na nga kalita fiye al'usulu salasa a shek mamu na biyu abu kwayo ko? Mm. alaikun gato nga goga marar rabbuka zai ce ya ci yawayo ko ko ta wale gan aga ga man rabbuka babun nan unji imani yesu ga ga tsoye ci ga jihalita unge wuzo unge danzaraye unge ya azike unge ya zage unge kufi unge cin radio unge dule unge nga mulki ngole rububiye na na so mm. to mushriki diyan nan ujin na so ga gangwa kabari ba na to a gan zagwa kabari wani ngai al'uluhiyo ya buga man ka babu man ilawuka zai ce ci na ofe jibuta nan rabu samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu ya ci na ji halitta ya sama da kinyi da yana da tsakanin mana jibuta yi kuyo ko mm. wani ga ibada wuce nga ba duwa don wa kala rabbukum ud'uni astajib lakum ce ce ne ba mi aduwa mi agwaduwe ibada wuci nga ba al khawfu don so ce wala ta khafuhum wa khafuni e ga su dama e su dani ibada wuci nga ba kulu don so ce wa ala allah falyatawakkalul mu'minuna ce ce ga mu'mini je e ya biyo Wa ga ibada wuci ga bu as-sujudu don wasjudu lillahi wa'budu ya ji da da to yace mai jibuta ya to yace ibada wanci gabu at kaaba kawai ya di tawafu yon wal yatawafu bil baiti al-atiq a di tawafa bait latin ngai kaaba ibada wanci ngabu sallah don kul inna salata ka sallah yani wa nusuki to ne mai zuna wa mahayaya to rayuwa mi wa mamati to ajali mi lillahi rabbil alamin ya suna jina lita ɓata na gawo kuro ko wale gan ibada na da muhimmanci sarauni wace akiya iman ji da suna shi ya ce ci bayanin da sifatu shi ɗargun yau ko? walillahi lasma'ul husna sai da suna ja ta juna fadu da lasna na jice ci Allah ar-Rahman ar-Rahim al maliku al kudusa salamu al muminu al muhaiminu al-Aziz al-Jabbar ne sai ci da da da sai ci wuyi da da biyu ɗargun yau ko? bai biyo ga ima jibe sifati ya sai ci bai nan sai ce wogan kada sami Allah kala lati tu jadil ka fi zawjo tashtaki Allah wallahu yasma'u tahawurukuma to yace le bai allazi yaraka hina takum wa taqallubuka fi sajidin to yace ma lati ta kin al arshi ar rahman ala al arshi istawa to yace ma bi fu al kiyani wa ja rabbuka wal malaku saffan saffa kifa yace yace ma bi zan doro min ya ni tujuba laysa kamithli shi huwa sami'u al basir idza mulu ya bi la patu yace bachi wa junubuni wa baniya anna abudan asnan sai shi gemi ya biye gimi ji na ya buta ya kucina inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalici wuce ko guyo? la in ashrakta la yahbatanna amaluka la na min al khasirin wa ga la fatwe ci bace tun kwata ga gemi ga fi da miza jajin asara nan law ashraku la habita anhum ma kanu ya amalu na ga istanbul sab almubi ka ta kiya biye gutu ba ne ji zalika ne mu fari a shirk ne lafa ba ci baci ebogo wa lega to shirka ci ko to shirka ta canji da biya gangani biyu ni, ka ebana kaga ya zaji layi ni ta zuwa wa lega ya kabari na biya daga man rabu kawun gazon ya ko ji na ko ga shi shi fewa zanuwaci a gantso ya ci wa dami tun zawon cewa gantso ya ci cici mu ita ka zo a habarahun wa e ruhbanin arbaban min dunilla ga shi shi fe da yi tso e ci wa fe da yi zanuwaci ma ya hayi ya kayu mu ya kundara ya shi wani ya yi ya kayu mu ga e su ne ya tso ya kundara ya shi su kun zai wuce tso hmm? a legan na jikiya na jidediya na tad'una min dunihi ma yamlikuna lakum min qitin zane shi yayi wancan mai sai ta na kafire kafire ko sun da bina aji aji mun aji mallaka yayawa gaelo baba eh, gaelo bayan e ba san ci ma e bona ajiye nu jiya wana fabuta gurin da Allah wa su daga ba sai ci ga falamu alai daga inna ruqawata ma'imu wa tiwalata shirkun la fa la fa sai ci ba ciwo gaji kuti bai zai ji sai ca ne mu man na halifan fali alif billahi aw liyasmu zanin ga ji kudin ji kudin sai ci koma mususu gani ako ni mai sai ci ga da lu ba sa ruwa ci ga zawo ci ga juyo mu wadda ya gada da shi jama'a ne shiga yari funa na matallahi Allah sun mai yunkiru na hanama wani yan na shi bene unga ta tauhidi yawa zuwa coge shi man rabu ka wace ga wagar rabi allahu kuyo mm. man na biyu ka za na biyu a ga man na biyu ka babu ina lawa ya shi wangi wani wala imanoji da muhammadu mm. to wallahi no to ati Allah wa ati rasul ya mutu tutu shi wa mai yuti rasul fa kada ata Allah ga mutu shi wa wa Allah wa in to ti wuta ta be ga mutu annabi ga de bawo ga man ata ani dakhala janna da mutu min wa janna ina ga ya wala na uya gaskiya ya labari ga dabu aljanna dabu azaba kabari gaskiya ne mai kabari gaskiya shi dabu alkurfi dabu alkalan dabu ya jujo ma jujo ya biya tinya ko da jalima biya tinya karshe yi je ba a sai ni jalin su asalin ya labari nan uji kiyo uya gaskiya a iman jibe to shiga wa mata kuma rasulu faku zai lati shiga Allah ya ne gaji wa ma na kuma anu santa wani mawaka ne suku ya iya gani duni nan Muhammadu magaya na biyan karshe ma kana Muhammadu a hadin min rijalikum wala kira sallallahu khatamun nabiyyi da karshe wa ma jibu ta ce ta sai ke muna annabi sa alaihi mun ga labiye na wa anna za sirati mustaqiman fattabi'u ko mi cine boro gaji ya mutu wala ta tayu subula fatafarraqa bikum an sabili ka wala ne liyo ta wale gan ne ba ta ga da ima jigan gani bi tuci wa ma Allah gan zan wuce ta yi ci ga annabi bo Allah to qaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ne bata alama ya zanai ma jin ni bi annabi inda ma annabi ga zo biya bai na sukun wa biya biyu inda wancin annabi ci ji foro bai ne tauhidi inda wancin annabi ci kane kiyo shirka wacce ke addiniyar musulunci ya buna jin daga kabar ya ma dinu kake ke addiniyar inna dinu inda Allahi an islam lalle addiniyar bayan so ya ga addiniyar musulunci wa man yabda yi gara al jinin falon yi kubala minuhu a na gada kwasu addiniyar na ji musulunci an sai sha goki olugo wa filasirati min al-khasirai fa ki abin da min zai jaji asara nan addiniyar musulunci wanda ma'ana guba da al-islamul ama da al-islamul khas al-islamul am ngai annabin dole na sai shi tumbe na addiniyar musulunci zai gani da waga da zamani annabi wuce wacce ma ji wuce wacce mi to annabi wuce musulunci ga waje zauna ne na na balki su ga wa aslamtu ma sulaimana ya rabbil alamin annabi isa ga ga wajin da jigan man ansarillah qala al-hawariyuna nanu ansarullah ko wa shahadu bi anna musulmi mai diriga yi musulmi ya kwasu ta amma da al-islamul khas nga islamu na ni fa sallan da bene bana ni da tullo ba ni tai bata to zanyi jenu e bako ga shari'a din Musa ko shari'a ne bi Isa wace bi ga musulunci ya waye ji da wannan wani wannan arkani ya musulunci mai gutun tauhidi salla azun Zaka, aji ko marati dini mai guta al-islamu al-imanu al-ihsanu kwayo ta ga wa al bila mas'ala yango gogu ci man ga wa al bila manshuruna bayan mai zajagi gobi na tsaye ci ganaki da kabaro kama badana a wani halkin nu'iduhu sai su yake mina ita bayan alita na cin ayya laje bajin wa'adan alaina alikoliyo dan bayi bo ina kunna fa'ili na cin ayya jin wala kajitumuna furadan kama khalaqnakum awwala marra yadda bai ba su yi nina mina ajiye tun daga cabaina min ha khalaqnakum da kin ga bai jali ta yayo wa fiha nu'idukum kin maga ya laje bolo wa min ha nukhrijukum kin ga mai yake ko ya tiya taratan ukra ko ayo wale daga babu na bayu kun ne da jiga gobi a ga annabi sa sallam ga ngayen dore nan na kaza an gona gibban bi ajabu zanabi su kuye shi kukuru minu khuliqa wa minu yurakkab kuma yau ko mm. amma ce ce lajin ramu yakin nan wa giji kan wa giji wa gin na kayan bawa shi nan inna allah harama al ardi an takula sadal anbiya aw kama qala wa yawmal qiyamati al'imam al-muznigam efuwa alkiyami ila rabihim lobayin ceca mashuru na nga kwalo waladal arda alayhi muhasabuna fili alkiyami ma a gaza an yi sabi adi zai dabo na ajan hisaban ya tsira ajan hisabi bai sauki na e zai madabo na ajan hisaban asira hisabi bai bi tsanani na Allah kiyaye mu bi hadaratil mawazin amma gatsun waje labi wani da'ul mawazin alkisa latin zama nafsun shai'a a gatsun labi a rayu na aji zalunci fa'al na. fa amma man hafat mawazinuhu e zaje zanatsun ga fana ko fa amma man sakulat mawazinuhu amma dai zaji daba na tunga jiki na tunga luki na annabi sa sallam ga kalimata ne khafifata ne kalima guba daban fayagin tara saqilata ne fil mizani umaluki tunwo habibata ne ilar rahmani ya mai jebo yayin subhanallahi bihamdi subhanallahi alazim ya bugo tsuwa bi faliki ya ne wujin ga ya zo la'imani wuji kawanya aga ga gbanin ne za shida na na ya za ajin ajiyeli a cikin to ya tun guruwe alawan akwa ɗitsunwo ya tun dedewe alawan akwa ɗitsunwo wato bai ti ta ti kiti ta wa ile gan adokun gan wade ile adokun gan lokaci lalwa ya zo ko yanzu dokun da yake faru jini bani yanzu zo da tiji da su ya tun daga bani ya tun da da na ya zai lo na ya zo lulugwa bani lembayin sa ko na ya zai le sai ci ba ko be musun ko be gintare ko be ye ko be egwe ko be bici ko be alfaraji ko be egbe ko be tukbana ya zo jiki ya zo lulugwa bani nan yanzu zamu ji lo ba sai ce buna na diga ta ibu mina zambi kaman la zamba lahu ana tuba jin daga zunubi wani wa yake zane di zunubi wucin hannun ga olewun ga zunubi jani su kun ogabun ga tuba jani su wale walewun tsawa fiya ni wale gan lamaraju wa jani za ci ude ni ya kirkin wuci fulo tun wa ju loganci wale gan fa ya jani da wani amma yanzu ga belu ga wato bi aje zarin tsiro jama'a ne sai ci gan a da ga kila kilar rabbil ju'un sai ci Allah sai ci lamu luju lujabu da ije la aliya malu salihan fi ma taraktu yabo kon wa belu tun kirki ya yana ke yin rayuwa shi wani kalla yin na kalimatun wa ka'ilu wa miwa rayun barzakun ila mi ba su Allah kiyaye mu na shiru suhufi dawawi ne al-imam al-muslim gato ya fa al-kiyami wuce bu ma ga littafi ga shaba asawullahu wa nasu za ce ci da kan yi zangi ma batan a ga litafi ga zai zanno cha gobe gwagwalo gobe gwagwafi ba mu ko. zanu ci ma gwami wara izarihi ke wara izariyo zuma bu ko ebo go ceci lugwa yi gobe ko gwalo mu lugwa ide de tun kirki lo ceci ma zo bai yuge if litafin wucin agu gaza etu ne da lo pata tonci ko to te wa babu ibone ya zafe ga mali hadal kitabu la yugadiru sariratan wala kabiratan illa asaha kila litafi na tuyatun ci jangi tuyatun ci ko ajiye na lugwa na kpatan wuda kan yo fi yau min wato na kpa ngole sai ci wuda kan yi za ma batan fi na efona kana miqdaru 50 na alfa sana na ikbayan fun wuce waje 50000 years na lauka na gairu gairullahi azza wa jalla alhakim na halki da ga ganza na wuji ce cha nan ga ba hukunci tsakani ali to bo wa ganza za a sai ji hukunci almost ya wuki 50000 years lakin lakinnahu allah Yali yalil hukuma bainahum amma sai caje kun sakani halitta shi bore bi adilihi bi adal yore bi kadarin qa'ilati cewa ga zai dalili ya lula nan fi duniya ijo nan wa huwa asra'ul hasibin sai ce fai jin sai ce jikon annabi sa sallam ga ce inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama na zalunci lajan ramu ya ci taci mi mu lajan ramu tsakani ba fala ta zalimai gaji zalunci ma ko annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi bai sarawi na shi labari ya tiye na shaji faro ya foyan alkiyami na ga al'imamul muzni shiga kama bada a hulahun kemina ce ci cauya min shakawacin wa sa'adatin ke dai zanwaci shakawaci ba za daidai ayo wa sa'adatin zanwaci mazaguru ayo na yau mai izin ifali kiyami wucin ya uduna ga ashe bashin fari kun fil jannati jama'an gwaci a fi alijanna wa fari kun fi sa'ir jama'an gwaci ma fi yana kin wani gawa na nabo yana wagan gawa nan ngo fa hadisi ya sadikul masduk ne za dan ba koyan nubu sai cha tu malaika lo gan gan gan kiyo malaika cha da kako mini yana malaika kana azikiu efo wani waji da isho wani waye shaki ko waye kiyo ko waye sa'id kin na jiyo yan wuce na tsaka gane ko nga ke sofe su fali kiyami na ma wuce fa wuce wuce tun zamani a nabi adamu ce ci ga halartu a wulali jannati mijali ta yi zane je buya alijanna fadi amali alijannati ya maluna ya tugi mi alijanna ga aselo wa halartu a wulali nari majali ta yi zane je buya nan fadi amali alin nari ya maluna ya tugi mi na ga su sahabe ga nabi fafi mal'amal kila yi calu to nabi ga yi imanu ya selo tun fa kullum mu yassaru lima kuli lahu a rufin a zandon da yana ajin halittu abubuwa na fa'alul jannati bi amali a jannati amalu ya gimi a jannati ya tun gimi a jannati ga a felu yawo ya gimi na jimai tun gimi na ga a felu yawo ce yi ya tunya alijanni ilo lo ce ma zo bayi gi ta tin ya tun aljanna yi mai babu ce ci wani da jannan mu gai da yanayin gai da fitinajen gai da bayi bayan kabari mu yi bicikin ina dina mu yi ilimin na ji amfani da albarka ne ya baba biyun sai ci jacin goyayi wato efuwa alkiya mai dadade a da zanuwa tina ji ina ya lona ma da zanuwa na ji alijanna ya lona farikun fil jannati wa farikun fi sarif a mai zaga da alijanna ni wọn zun alijanna wa ɓargun yau kuwa efuwa kiya ni amma e shi dabuwa ga dana ce cabiya kuciya ebo yin tauhidi na jenan ko ebo imani na jenan ebo salla na fe jina ebo na alama yin salla jiki wa dan biya yin yana fe giza ma wa gida na yasu je dusha kuyo ko mm. amma zai ja ta ce kafircin wuci ko ko shirka wuci ko a majituba a malo musulunca a ci ta ci a ci haga wani ci ga lonin a ya jiki yayin a ya ci ya daga enawa gawa alul jannati ya gini shi ma yau mai izin efun ya alikai ma na matsalayin goguta kenan ko fil jannati da Jannat ya tana'amuna fi da ni maji wa bi sunufin lazzati da kakai da yiri yiri shi ne mawaji ya talazzazu na nga a fiye wa bi afdalil karamati da karama na jiman wacce ne cin wanda ji da falala ne yuhbaruna nga ala da na ja ci ma jari jannabo ne fiye guga ya sama magangani da kin wasaru ila na cin abu da aka da samai aljanna zane ga gadabu na alewa ya allazi a halana na daral makamati min faliji ya boye ce ce tunai la ga da miya aljanna na wa zubanin la ya masu na fiha sabun wa lalugu bai ba jayya eh didin doro ma je aljanna ba aljanna ya eh, zaga da abu tufuwa na wafan ya alharir sai ci ga wani ba su fiya harir alijanna shi madan aljanna ne zafe da zagun rubuwa ya shi tuna a nabi sa sallam ga tuba shajaratun fil jannati tuba ci goyo da alijanna ya siru bi fi zilli hami a ta'am da ne tuya na wafe da zadan rubuwa ya shi tun kuyo ku aljanna jiko dambu annabi sallallahu alaihi wasallam ga ina fil jannati lasurqan ju kwadna aljanna aljanna nu edu nu ne jena nyanuwa to yin efu to yi nuwa to yin ge wanda aljanna ge aljanna mai teza kuyo ko hmm. aljanna yan doro ne zagaye wani waje lahum ma na fiha in doro ne zagai wa jinno nan wa de da yana wala da mazidu ma dibibi bibi wace ga nazari la wajhi lal karim aljanna yi zakan yi fubo na jafe jini biyu ma gina aljanna shi nan ya tufu alaihim wildan na bi bin wa abari ka kawaka asmin mahid kuyo ko aljanna iza dai miji ba jalutun kirkin wada aljanna yin za jalutun kirkin wada aljanna man amila salihan min zakarin aw unsa analutun wangi ko mini ba jiyo ko mini yin zagi jiyo nan fala nuhiyanna hayatan tayyiba sai ci gan wada rayuwa wangi sai ci magubar fali kiyami kuyo ko amma bani ba gishi dokun ga aljanna bo kashin zagi hmm? dai da na ga aljanna ba ba gishi kashin zagi gishi hmm? a ne gan zai shi dokun ga aljanna wani ayin zagi gishi kuyo ko amma aga ganin yin zagi shi ba wannan to yin zagi na shi bai da gai shi wannan to yin zagi yin hurun ne na shi fi alijanna na hmm? a gakiyo a gado kun fi bụ bu ebo na ba ginin dondo aljanna wa daimi at least guba shuwa za wi ma daimi 70 ɓarmi yau ko babu aljanna na jihurin ini bezore amma ga gato in zagin ya yi jeji a dogga ga dokun gafiya alijen na bo ba gishin ya yi shi ko waje fahimta da ko nufin yi shan alwa ko? ta now Adisi bai gan akallu sakin aljanna zai sha a kun fiye alijanna ba na yi annisa wurin zagi shi hadisi cike daidai na nabi sa sallam gan

ko ji gane ko amma ka na ke da da an annabi a tangwa alqur'ani a tangwa azunya tangwa zaguru ja tangwa so ka mi zai yi lonan a ke tangwa zan dutne ja ke kuji aljanna wal ilmu inda Allah ko ya ji fahimta ko mm. ni mana mini ni mana na wacin aljanna nan wale to ya ci anabi ga lan yara ahadum minkum rabbahu hatta yamut zan doro da mini bana le to ya ci yana su gajin ajili anabi sa sallan maga innakum satarawna rabbakum kama tarawna kamar qamara laylatal badri ale to ya kenne le ya shiya na Allah subhanahu wa ta'ala maga lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid ya yi a ajiyar nashi na gaba na ajiyar a janna amma da bibe daga bayan cewa bibe wacce magana nazar lawajin lahi alkarim matsala yan guwa gune cin gafa hum na izin ila rabbihim yanzuru ya yi a ajiyar nashi halin wucin a fele cewa yi fi fi nazarin ilayi a fi ba a cile su yi ciya wala ya shuku da ma ji to shakka ya cinye ne su yi ci ba fawujuhun bi na dira fiska ebocin wani su yi ci jiya na fiska sai ya na wujuhun yau mai izin dira ila na dira fiska ja sai ya na a fili su yi ciye ya rawul mu'minu na bi gairi kaifin fa ya kusura na ahalar zali mumini jali tsoye ce fuwa alkiyami ima ga kaifi yiwu da na idan ima ji bai yi lewuce mutazila shi a ajin hasara na shi da la'ayayen lantara ne walakin yanzu ila jabali ne sakarra makanan fasafa tara rani, ji hujja ne bane lamba nan wajen na fili tabi da kyan na bayanin gwagwale kafin da ci shi wa yunuhum ye gimi aljanna juma bi falle ba falle ya ce ce nazira a fili ce fi na'imin da'imin da nima na dabo dana muqimin la yamassuhum fiya nasabun wala ja wa ma hum min hadi mukhrajin zamu ce ma tiya daga aljanna ba ukuluha da'imun yana naji a ja aljanna wa fi dun wa zilluha to rutilka uqbal ladina allazina taqaw inna gai ejeke ba ya zaide da sun yace cinan wa ukbal na nara ejeke ba yan kafiri mai babu hmm ena ga mu'mini ji adali janna kafiri ji man ada babu da nan inna malawu gan sa'i zagayi mu'mini mu ci belo to ka bayiri agalulo na waya amma kai zaga ibe imani o do pe ka ba ile tse ci da na mo biya zu daga ku kuyo ko wa alu jahadi zai jima a ci mana bo be tse ci a tijin imani be a ci ya amma ba na an rabbihim yawma izin mahjubuna ke ce ya ci faliki ya mutum mutin ali ce ya ya ga mala ce ce kalla inam an rabbihim yawma idhin la mahjubuna wa fi nari yusjaruna da enoma ajakiyo a fe lakina ko labisa ma qaddamat lahum anfusuhum jambe na raya laya na an sakhita Allah wa alaihim ce ce haji fushi da yi wa fil azabi da azaba mahum za wuce je khaliduna da da bigin nan la yuqda alaihim a wu za wuce ja mutu mutuwa ta latwa ni ma'ana a ga yabo ne za na guna gwani nan a lalayin wago kuma jani e zayi bi rayi wuce gunan a cafe jun ne. fa alkiyami wala hummin a zabi ha amma ji saukin ya zaba ya ha kazalika zai kulla kafur a ce ga ce ga wuya gazan dondo na ga ci mana bobe ce ci na ne gimi na ji a fi na otu babu na fe ba to tutu na har babu na a fe ga ya malikul lai na rabuka yawa maliku mala'aga mala'ika ne fananan gan ce ciwo wulayi wu ce ciwo wulayi ji alaka ili tubeni kala innakum makithun ga ya fi bofi ya a gora iya ko ga hala man sha Allah da gwasa ya gaba su yi ci minal muwahidi na min zai jebe tauhidi na ikhrajahum minha na tsoye ci ga akutiya daga yanayi jahannama wani Allah kiyaye mu wa khuruji badil wa dukhul badil muslimina jahannama bi kaba'il al asami wa tughyani menu ne yatlaqa ta'ala wa labiya ce mu'minin da sha da ga ne jahannama e bo zunubi yan kaba'il na jajina amma ka ga dambu kunji mu'min kunji zakata lo tuka ba na sashi ko hmm. amma ka ga dambu wallahu na wa iyyahum biha ce ci ya mu guyeyi mugun ya tsoma min gairi ta'azibin wa gairi hawani ce ci ma jin azaba mu ce ci lugwa ya agba mu ce ci lugwa ya zuye ma ga ji gane ko to zawon ne lo da nafa adatin ya wa shafi'uhum inda al-khuruj muhammadin wa tahuruhum fi shati al-hayawani zana tangwa aga tiyana ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma ngo ne adabi tangwa salihu na ja tangwa azun ya tangwa ko zaguru ja tangwa alibi ne kina ja tangwa ya e ji zakan iya ta ba ta ga kwani ta zo rama ya ce cike dabo ne zahi dabo zan doro tangwa ma rama ya ce ce shiga ku tiya da ganin caki ku da aljanna na so insha Allah ta'ala babu ga wakatu yau ba ne ga ne na ce la da ba ne mai ga cin bitin ce ci bin da gwadi e ya ganya Hmm? ele kailula yi mana ele ne zai le giri mhm. sesta subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka